bismillahi rahmanir rahim maira kashi na tamanin da biyar karfe biyu da rabi abba ya ce ma alhaji saminu za su koma kano bayan sun daɗe suna fira da shi a falansa alhaji saminu ya ce amma dai za ka bar iyalin iyalinka da yarku zuwa ko gobe ne a yankar musu tiket abba ya ce eto eh dama mai ɗakin nawa ta ce min za ta je wani ziyara na san za su kai har gobe a garin nan alhaji saminu ya ce to madalla sai kuma magana ta biyu ina ga kai ya fi dacewa ka tambayi yaya Maryam kwana nawa za su ɗiba na tarewa kanwata in Kaduna nan ne ko Abuja ko Ibin Kano na san it will be okay for Abdallah dan dai harkokin harkokinsa a garurukan nan Abba ya ce to zan same ta yanzu mu yi magana insha Allah CEO na zaune a falon da ke downstairs da Abba da yasa aka kira masa ita bayan Abba ya sanar mata dalilin kiran nata CEO ta ɗan yi murmushi ta ce wannan sai mun koma Abuja za mu yi deciding da ita Alhaji ai ba abin gaggawa ne ba Bayan na I'm sorry to say, akwai test da ya kamata duk su biyan za su yi asibiti na na Abuja. Abba ya ce, eh hakan abu ne mai kyau gaskiya. Amma kin san me nake so da ke? CEO ta daga kai tana kallon sa ta ce a'a. Ya ce alfarma nake nema dan Allah. Ki yi hakuri duk ma abin da za a yi kar ya wuce sati biyu. Shiru CEO ta yi. Bayan few seconds a hankali ta ce to na Alhaji. Abba ya ce na gode kwarai. Ni yanzu zan koma Abuja da su Mahir don har sun samar mana tiket din jirgin kasa. that is heading to abuja ceo ta ce fine if it is still available zan sa aliyu purchasing mana ni da ariya na san shi kila ba yau zai koma ba to amma madam ɗinka da dota ɗinku fa abba ya ce akwai ziyarar da za su yi ne a cikin gari sai gobe za su koma abuja insha allah ceo ta ce to allah ya kai mu karfe uku da rabi ceo da kanwata da abba da sumayir suka fita compound Drivers ɗin Alhaji Saminu za su kai train station da ke hayar gasa don hawa jirgin ƙasa da zai je Abuja. Duk da yadda Abdallah ya so ko sallama ne su yi da Ariya, amma CEO ta ƙi bada wannan space ɗin. Ta saka ƙanwarta a mota, ita ma ta shiga. Mera dai na tsaye kusa da aminta, tana ɗaga masu tana ɗaga masu CEO hannu. dai da su ma ga nasu direban da zai kai su asibitin da Badiya take. mara ta kalli motar da su Abba da Mahir suka shiga, su ma ta ɗaga masu hannu, tana murmushi. babu wanda bai fito daga gidan yi masa sallama ba har alhaji saminu sai da ya daure ya fito A ariya dai sai kallon mara take da ke makale da ami bayan fitar motocin su abba da ceo hajji halima ta buɗe masu ami motar da za su shiga ta ce amma dai nan za ku dawo ku kwana ko hajjiya ami ce marmashi ta ce gidan kanwata zan je daga asibitin amma in sha Allah da safe za mu dawo mu yi sallama hajji halima ta ce to shikenan dan Allah a gaida mana su kuma a yi ma mai jiki mai jikin sannu ami ta ce to insha Allah Hajiya Ramat ta kalli Maira ta ce baki dauko muku take away din ba Maira Ami ta ce dama na ce sai ta manta sa in dai Maira ce shi Maira ta ta juya ta tafi ta je ta je ta dauko Musharraf na zaune balcony don motarsa Abba na barin gidan bayan an yi sallama can ya koma ya zauna tun bata karasa balcony din ba ta gansa zaune shi kan bai ganta ba sai da ta zo dab da wajen suna haɗa ido ta ga ya miƙe ya juya ya shiga cikin falo bin bayansa ta yi working a little faster amma tana shiga falon ta ga babu shi wage wage ta dinga yi ko za ta hango sa a babban falon amma ba ta san direction din da ya bi ba because the house is so big lokaci ɗaya jikin ta ya mugun sanyi tana tafiya a hankali ta haura sama ta tafi ta ɗauko take away ɗin da jara mata ta yi masa sannan ta dawo ƙasa tana kalle kallon ko za ta gama sharaf amma still bata gansa ba bata san dalilin da yasa hawaye ya kawo ta ba amma ta yi saurin gogewa tana nufi kofa ta fita a haka ta koma parking space tana tafiya a hankali ita da ami suka shiga motar da zai fita da su suka bar gidan ana daga masa hannu sai da suka yi nisa ami ta kalli mai da dattin shiru ta ja wata kusa da ita ta ce lafiya dota why are you, why are you ta kirkiri murmushi na yaƙi ta ce kawai na gaji ne ami ami ta ce yanzu gidan hajiya murja za mu tafi don sai zuwa karfe shida za mu je asibitin mariya ta kira ni ɗazu wai sun yi waya da hajja din. ita da baba ya hana su suna can to kin ga kar mu je mu cika ɗakin asibitin ta so mu sauka ma ne gidanta amma na ce mata kwara dai mu je gidan hajiya marja hajiya marja cousin sis ɗin su ami ce kamar yadda ami ta faɗa sai wajen karfe shida suka fita daga gidan hajiya marja zuwa asibitin da batiya take sai dai ko da suka je still dai hajja da baba ya hana suna asibitin hajja na kallon maira bayan ta amsa gaisuwar ami a hankali ta ce ya jikin maira Bara na murmushi ta ce na ji sauki hajja. Ya jikin badiya? Hajja ta sauke kanta ta ce to da sauki alhamdulillah. Kana ganin yanayin hajja za ka ga kamar dai kunyan mai da take ji duk ta ki sakin jiki. Ami dai na tsaye bakin gadon da badiya take tana mata sannu. Can ta kalli baba ya hanasin ta ce yanzu ya ake ciki baba. A takaice baba ya hanasin ta ce da dafa ya mata a ciki tun jiya yanzu dai likitoci sun ce mu jira zuwa nan da sati biyu za ta fara naƙura da kanta. in kuma ba za mu iya jira ba to za su tattago mata naƙudar a irin dabarunsu na asibitin ni dai na ce za mu jira sati biyan in muna da rai da lafiya sun ma ce ba lalle ya kai sati biyan ba ami dai ta kasa cewa komai amma a ranta hamdala ce da barin cikin da barin cikin nan baba yanas ta ce to kin daji ji abin da ake ciki ciki dai kam ya lalace kar fa ki ce wani zamewar kirki tai dan bana ma tunanin ta kai kasan banɗakin tunda ina zaune tsakar gida a lokacin ikon Allah kawai ciki dama ba daga sati ɗaya zuwa sati takwas ake barinsa ba in ma barin ne na taɓa jin inda aka barin cikin da ya riƙa to astagfirullah ban dai sani ba tunda ni ba likita bace ba cikin dai ya kam dai bai da rai magana da nake miki yanzu ami ta sauke wani ajiyar zuciya ta ce allah ubangiji ya ba ta lafiya allah kuma ya sa hakan shine mafi alkhairi gare ta da ma mu baki ɗaya baba ya ta ce amin ai kam shine ma alkhairin ba mu da rabon wahala kawai Maida ce farin cikin wannan batu na lalacewar cikin Badiya sosai kuwa. Ta ƙara sa bakin gadon tana kallonta. Ta ce sannu sis Badiya. Kai kawai Badiya ta gyaɗa mata. Baba Yanas ta ce yanzu komawa za mu yi can gidan nawa sai Hajja ta zauna da ita kawai. Ami ce ai yanzu ma daga gidan Hajja Murja muke baba. Baba Yanas ta riƙe haɓa ta ce kika sauka gidanta? Matar da hayo ko cikan ku bata ce mana asibiti ba? Ku dai wallahi ba ku da zuciya kare ya lashe. Babu yanda ban yi da Mariya kanta bata sabgar marjannan a garin nan ba amma ta ki ke kuma dan neman suna ga gida na kika tafi gidan wata murja tunda ita tana da babban tsakar gida kuma da gas take girki Ami ta kwantar da murya ta ce wallahi ba haka bane baba na ga kuna asibiti ne mu kuma gobe da safe za mu koma Abuja haja Marja kuma tana can tana fama da yarinyar nan na ta sikila wallahi ba ta da lafiya sosai yarinyar shi ya sanya ma bukanta asibitin ba har yanzu Baba Yohanas ta ta kyaɓe baki ta ƙi komai sai kusan karfe tara su ami suka bar asibitin da maira washe gari da safe kamar yadda ami ta faɗa sai da suka koma gidan gidan alhaji saminu yi masa sallama su ɗin ma dai tren tiket ne aka siya masu don babu jirgi ami kuma ta ce ba za su kai har yamma ba maira dai sai kalle kallon inda za ta ga musharraf a gidan take amma ba ta gansa ba sai md ko mami ba ta gani ba a gidan a haka dai md da babanta suka kai su train station bayan hajiya ramatu ta yi masu sha tara ta arziki bayan ta da masu next week duk za su shigo abuja alhaji saminu ma 200k ya bata ya ba ma amin suna isa station din ammi ta sallama da md da abdalla ita dai maira man cewa yi abdalla take a gare ta don ko da sai da ammi ta ce mata bata gaida sa ba sannan ta yi sauran gaida shi shi kam sai dai ya yi ta binta da ido da ladabi abdallah da ke kallon ammi ya ce insha allah sati mai zuwa za mu shigo abuja da su abba Amina murmushi ta ce Allah Ubangiji ya kai ya kai mu lafiya. A haka suka rabu a tashar suna isa Abuja Mayar na tasha yana jiran su. Mayar was so happy to see him. Mayar na bakin bayan sun isa gida. Ami ta buɗe motar suka sauka da Maira. Maira ta ɗau da take away din da ya masu a hanya. Tana kallon sa bayan ya sauka daga motar ta ce, "Yaya kai ma zaka ci ne?" Ya ce, "No, na ci abinci." Juyawa ta ta bayan Ami zuwa cikin gida. Shi da yana biye da su a baya. Amince da ta fara shiga ɗakin da su Mama Ladi suke a downstairs don gaishe su. Maida ta kai abincin kicin sannan ta fito ita ma ta shiga wajen su Mama Ladin ta gaishe su. Bayan few seconds ne ta miƙe za ta fita, Mama Ladi ta bi ta da kallo har ta fita. Can ta rike haɓa ta kalli Ami da ke zaune gefen gado ta ce, yarinyar nan batun da ta ci guba take jin sabon tashin rashin kunya a gidan nan. Ta ari halin da ba nata ba, Mera da idan ta shigo gaida kai sai ta zauna a tsanake ta gaishe ka cikin ladabi da biyayya har ma ta tambayi ko da abin da za ta maka amma yanzu sam ba haka ba ne ba ai dai kin ga figil figil daga gaisuwa ta miƙe ta fice kamar ana min mintsilinta to shi dama gwabar haka yake in an cisa? sa Mariya dai ta murmushi ta ce daga tafiya fa suke Ladi. kuma kin ga ai da gajiya ko Mama Ladi ta ƙara kyaɓe baki ta ce a'a gaskiya meran da na sani ba haka take ba da yarinya ce ni tsatsiya, ga sanyin hali can kuma ta kalli ami da ta fasa da ta fasa gayan abin da ke ranta game da bayyanar iyayen maida da Allah ya cikin ruwan sanyi ta ji gwara kawai ta ja anti mariya ta gaya mata Ladi ta ce na san sai da ya hana su tai da ni a Kaduna nan ko shegiya rubabbiyar mata gidanta yanda kika san gidan almajira kana kana ko ni da nake karaye sai a sai na sau dubu ma ita ba a taya nata ba ami ta haɗe ta ce haba mama ladi ta dakatar da ita da sauri ta ce kin fi ni sanin halinta ne ko yar uwarki ce ne e e matar da ke bakin ciki da ni tun muna yara yanzu haka dan mamu da na shiri da ni har mu zauna mu yi shawara gashi komai na ce masa yi yake yi kansa tsaye yana mutunta ni yana girmama ni wallahi haushin hakan ya hana su take ji to ni na ce a tara mata jikoki a gaba su hana ta rawa gaban hantsi ta kasa zuwa ko ina ba dan tilin jikokin gabanta ba wallahi wata ran sai mamu ya rufe ido ya kore ta tsabar yadda za ta mayar masa gida kasuwar kurmi dan zariya kullum tana hanyar gidansa kin san ba kai gare ta ba amma ai ni aikin ga sai da dalili nake zuwa ba haka kawai ba ko banda wannan ma mata da ta da ta ci guba na taho ba sai ai shekara biyu ma ba a je ni ba gashi in mutum ya je Kaduna ta ce lallai sai ya sauka a kuturin gidanta kuna shakar numfashin juna to a ina aka taba haka fi sabilillahi ke ba tsaftace ce gidanki ba ba komai ba ki ce sai an sauka gidanki miƙewa an mece ta nufi kofa ta fita daga ɗakin anti ta sauke ajiyar zuciya ta miƙe ta bayanta mama ta kara kyaɓe baki tana yagar biredin gabanta ta ce ba dai kwasan gaskiya ne kawai a hankali mara ta buɗe ido jan ana tafin filo ɗin da take kwance kai ta ɗaya kai tana kallon sa with sleepy eyes ya ce baki ci abincin ba mimi ta rufe ido ta mai da kanta ɗaya side ɗin ta ce leta ya sauke idonsa ya ce are you not hungry ta yi shiru kuma bata buɗe ido ba ya duka kusa da gadon ya ce mimi juyawa ta yi ta ɓata fuska ta ce yaya bacci fa nake ji ana ce ma ammi ba yanzu zan ci ba a hankali ya ce okay daga hakan ya miƙe juya zai fita ta bisa da kallo sai kuma ta ce za ka ci ne juyawa ya kalle ta ya ce no na ga it is almost 3 pm baki ci abincin ba kuma mama ladi na ta shiga kicin ɗin tana fitowa tana tambayar na waye, kar ta je ta cinye maki Maida ta limshe ido ta ce idan ta ci you can buy me another one ya ɗan yi murmushi ya ce okay then ya juya ya nufi kofa sai kuma ta ce ko kuma ka ɗan kawo min nan please ya kalle ta bai dace komai ba ya fita daga ɗakin ya kullo mata kofar Amina zaune tare da Aunty Mariya bayan ta sanar mata duk abin da ya faru daga shekaran jiya zuwa yau. Sosai Aunty Mariya ta yi farin ciki don har sai da ta yi hawaye. She was so happy for Maira, but deep down, ta fi tausayin 'yar uwarta. Sanin yadda ta ƙwallafa rai a kan Maira. Iyakacin san da za ta ma 'yar cikinta kenan, shi ce ma Maira, babu algos. Gashi kuma yanzu ba ita kaɗai ke da ita ba, ya kuma kamata ita ma ta fara koya ma kanta amincewa da hakan a zuciyarta. She have to start adapting to that gradually. Bayan wani ɗan lokaci, tana kallon Ami a hankali ta ce, yanzu za ta je can wajen mamarta ne ta yi kwana biyu? Ami ta ɗaga kai tana kallon ta babu ko ƙifta. Anti Mariya ta kwantar da murya ta ce, "Ya kamata ne Ami, tunda kin ce ga halin da uwar ma ke ciki tun bayan raba ta da ita da aka yi." It is high time ki san Maira, it's not to ours alone anymore Ami. Iyayenta suna nan da ransu, har ma an mai da aurensu yanzu haka. Ko yaya ne za su buƙaci 'yarsu ta kusanto su, don kaddara ce ta fetin ɗinsu tun asali. Kakanninta ma duk suna son duk suna nan za su so su ma su saba da ita ta saki jiki da su ami ba za mu hana mai recreating ba za mu hana ba za mu hana Ami ba za mu hana Maira creating bond da iyayenta da relatives ɗinta ba. hawa ta gani idan Ami, anti Mariya da jikinta ya sanyi, dan ta san idan ba ita din ba, babu wanda zai ganar da Ami wannan lamarin. Ta girgiza kai ta ce ki hakuri Ami, amma ina son ki sani, Maira ba yarinya bace ba. She knows her left from right. Na san kuma ta san matsayinki a wajenta. Ta ta san wace ce ki. Don haka, kar ki wani sa damuwa a ranki. Abu ɗaya ne zai ƙara nisan taki da Maira, nisa kuma na har abada. Ami ta ɗaga kai tana kallon ta har sannan hawaye na zuba idanta. ta ta ɗauko mata tishu ta bata. Cikin sanyin murya antimariya ta ce, "Yau a ce Maira ta auri wannan saurayin nata, ni kaina na san za ta mana nisa." And that is just the fact. don kuwa za ta koma cikin dangin ubanta ne automatically and we have nothing to do about it kuma sai sanda mijinta ya bata izini za ta zo wajenki maybe ma ba gari ɗaya ba he can decide su zauna kaduna ga ta ga kakanninta ga kuma iyayenta in ta ga hakan bai faru ba to sai in dai a gidan nan maira za ta yi aure ami ta sun da kanta tana goge hawayen da ya tsaya mata bayan few seconds ne ta girgiza kai cikin ruwan murya ta ce maira tana saman musharraf shi ma kuma I believe yana son ta sosai. Ba zan iya hana ta amincewa da aurensa ba saboda nawa interest ɗin. Ba zan tauye ta ba. After all her happiness is all what I am after. Her happiness is my first priority. Bayan duk abubuwan nan da ta fuskanta a baya, yanzu she deserve to be more than happy. Even thought I have other plans for her a baya. Yanzu kan plan ɗin, it is going to work. My plans are of No use duba duba da yadda abubuwa suka kasance a kwana biyun nan i believe allah ne ya bani maira a san da ya so sannan zai kuma raba ni da ita a yanzu da ya so for other people to play play their roles in her life tana kaiwa nan ko ta miƙe ta nufi kofa antimadi ya ta bi ta da kallo cike da tausayinta amina ƙoƙarin buɗe kofar ɗakin usman ya riga ta buɗewa ta bi gefensa ta fita daga ɗakin ya bi ta da kallon mamaki ganin kuka take sai kuma ya kalli Antimariya. Karasawa ya cikin ɗakin da sauri ya zauna yana fesin ɗinta. Cikin damuwa ce, "Anti, me ya faru kuma? Why is Ami crying?" Anti Mariya ta sauke wani ajiyar zuciya ta ce, "Usman, please, tell me your opinion akan auren Maira da wannan saurayin nata. Tell me what, what you think about it." Usman ya ce, "Amma dai, kuka me Ami take, Anti? I want to know, I want to know first, please." A hankali Anti Mariya ta ce, "She is crying because of how things later turn out." idan maida ta auri yaron nan musharraf kaga ai ta nisa da ita ta koma dangin ubanta gaba ɗaya sai sanda kuma ammi ta kanta usman ya sauke wani ɓoyayyar ajiyar zuciya a hankali ya ce is that why she is, worried aunty mariya ta ce da ba ta son maira ba za ta damu ba usman kun fi kowa sanin irin sanin take ma maira more love take mata shi fi za a raba ta da ita ne na har abada usman dai bai ce komai ba aunty mariya ta ce what do you have to say usman ya sauke wani ajiyar zuciya ya ce ban san me zan ce ba anti anti mariya bata sake cewa komai ba har bayan minti biyar a ɗakin usman da yi nisa tunanin da yake bayan isha maira na zaune falon abba tare da ammi sai mayar da usman wanda abba ne duk ya kiran su falon nasa abba ya ɗaga kai yana kallon ammi da ta faɗa duniyar tunani ya ce hajiya ammi ta ɗaga kai da sauri ta kalle sa ya ce kin dai san abin da ya kamata shi ake yi ko ammi dai kallon sa kawai take yi abba ya jinjina kai ya ce ya kamata mara ta je gidan ceo ta yi masa ko kwana uku ne da rana alhamis alhaji saminu ya ce min za su shigo don jin matsayar mu akan maganar aurenta and today is saturday kin ga ranar wednesday da yamma sai eda mahir ko usman wani ya je ya ɗauko ta if they are not available ma direban ta zai iya zuwa ya dawo da ita ibin tot na san ceo din ma za ta sa a dawo da ita in lokacin dawowar ta yayi Sosai gaban Maira ya faɗi bayan ta ci abin da Abba ya ce tana kallonsa. Ami dai kan tana ƙasa ba ta ce komai ba. Abba ya ce kin fahimci abin da nake nufi? Ami ta ɗaya kai a hankali ta ce na gane. Abba ya ce hakan ya kamata. Da haka Usman ko Mahir za su iya dropping ɗinta tomorrow in the afternoon. Ami dai bata sake cewa komai ba. Abba ya ce kiran kenan dama. Mara na tsaye kicin. That same night tana dafa ma Ami shayi. Ganin ta yi bata ci abinci ba ta ji an buɗe ƙofar kicin ɗin juyawa ta tana kallon sa har ya ƙaraso cikin kicin ɗin ya ce are you making tea for ami maida ta gyaɗa masa kai ya ce okay take your time juyawa ya zai fita ta bisa da kallo ta ce me za ka yi yaya ya juyo ya ce i want to make coffee ta ce okay let me make you ya ce thank you ƙoƙarin fara mekin masa kofi ɗin take shi dai kallon ta kawai yake ta jiya ta kalle sa ya ɗan buɗe ido ya ce alas baki ci abincin nan ba dai mama lada ta ci ta dan bata fuska ta ce ba na ce ka kawo min ɗaki ba ka ki kawo min ya murmushi yana shafa feɗinsa sai ce bayan masifar da kika man na tashe ki bacci bude baki ji tana kallon sa ya karasa ya kashe gas din da shayin da take yi ami yake kai ta nufe sa ta ce yaya yaushe ne maka masifa ba tare da ya juyo ba ya ce cikin mafarki har da murguɗa man baki ma daga hakan ya nufi kofa ta bisa da kallo har ya fita kicin ɗin ya kullo kofar haka dai ta zuba ma Ami shayin a karamin flask sannan ta gama yi masa kofi ɗin? za ta fita kicin ɗin Usman ya shigo tana kallon sa ta mika masa flask ɗin hannunta a hankali ta ce yaya please ka dan taya ni kai ma Ami yana kallon kofi ɗin hannunta ya ce wancan kuma na waye ta ce yaya ya ce ke ba kya differentiating yayas ɗin which of the yaya murmushi ta ce to ka ce ka ce in maka kofi ne kai beside ai kai baka shan kofi ai ga. ya dan bude ido ya ce sai ki ce min dakto daga haka ya amshi flax ɗin hannunta ta fita daga kicin ɗin ya ɗauko ya tafi sama zuwa ɓangaren ami dama daga can ɗin yake Bayra na zuwa ƙofar ɗakin Mahir ta nokin a hankali sannan ta buɗe kofar ta shiga har ya sa Fatmas ɗinsa zai kwanta ta ƙarasa ta ajiye masa makudin ɗin ta ce gashi yaya ya ce okay thank you ta ɗaya kai tana kallonsa sai kuma ta mararece ta ce ya yaushe na murkuɗa maka baki Mahir ya ajiye wayar hannunsa ya ce, Kin kai ma amin shayin ta? Ta turo baki ta ce, Ai ba ruwanka da wannan kuma. Murmushi ya ce tunda haka kika ce, Let me go and check for myself. Yana faɗin hakan ya miƙe ya nufi ƙofa ta bisa da kallo. Tana ta da durƙushe inda take bayan fitarsa. Can ta miƙe ta ɗau kofi ɗin da ta ajiye masa, ta fita daga ɗakin. Ta koma kicin ta zubar asin, ta wanke mok ɗin, ta kife sannan ta fita daga kicin ɗin, ta wuce sama. Astes ta haɗu da shi yana sakowa, ta ƙi kallonsa za ta wuce ya ɗan ta da kallo can ya ce mimi ta ƙi juyawa balle ta tsaya hakan ya sa ya kamo hannunta ya ce a yi ankiri kamar jira take ta fashe da kuka ya zaro ido ya ce mai kuma ya faru mimi ta ƙi cewa komai tana kuka sosai ya jawo ta kusa da shi yana bin ko ina na stage ɗin da kallo sai kuma ya ɗaura kanta saman ƙirjinsa a hankali ya ce okay I'm sorry murya tana rawa ta ce ni yaushe na maka masifa na murguɗa maka bakin a hankali ya ce a ɗakin ki mana Ya zama a ɗakina aikin mun ko ta daga kai hawa yana zuba idanta tana kallonsa ya ja dogon hancinta yana murmushi ya ce baki san kin yi min ba ko sauke idanta ta yi ƙasa tana tunani sai kuma ta fara sabon kuka ta ce to me na ce maka ka tuna ka tuna min getin hamo closer to him ya ce Shi kenan ya wuce murya usman suka ji suka juya da sauri maida ta matsa daga kusa da mahir yana tsaye jikin red ɗin stage ɗin supporting himself with his hands, ya ce Amis is rapper or, or Auntie rapper. Mayar that was confused, ya ce rapper. Usman ya ce eh, wai ka goya ta yadda za ta ji lallashin da kyau mana tunda ba ta da aiki sai kuka. Turo baki mara ta tana kallon sa kamar za ta fashe da kuka. Mayar da ya dan murmushi kawai ya fara sauka downstairs. Usman ya ce silly girl. Daga hakan ya juya ya bar wajen. Mayar ta bi Mahir da kallo sai kuma ta bisa downstairs da sauri. Ta ce yaya na fa shanye kofi ɗin sai dai in maka wani ya juya yana kallon ta yace kin dai zubar mimi ta zaro ido tana kallonsa sai kuma da sauri ta ce ba wani na let me make you another one in just two minutes yana ci gaba da tafiya ya ce tunda kika zubar kawai ki je ki kwanta don't further yourself da ce ta ce please ni dai bari zan je in maka wani still bai jiyo ba ya ce kwanciya zan yi kawai ki bari tunda kin zubar tsayawa ta ta bisa da kallo har ya wuce ɗakin sa ya kulle a hankali ta juya ta wuce sama lokaci ɗaya duk jikinta ya yi sanyi sai ta yi da ta sanin zubarwar da ta kuma